الحمد لله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما السلام ورحمة الله وبركاته بركة الله اليوم ashirin da ɗaya ga watan Ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da kuma hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina mata kuma da ashirin da biyu ga watan February dubu da da mu ci da karatu da jiya mun tsaya a ayata da biyar cikin suratun Nur. Saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu da ayata shida إن الله سبحانه وتعالى يأتينا لقد أرسلنا آيات بينات أعوذ آيات بينات الله يهدي من يشاء إلى صراط ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق hakika mun saukar da ayoyi mabayyane والله يهدي shawo ila sirafin صراط kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shirya da wanda ya dama zuwa ga tafarkiyar mabiyi Allah ya kawo da ayoyi mabayyane tun farko da sura muna kan magana muna kan bayani a kan hukuncin da abubuwa daban-daban waɗannan ayoyi amma ne mabayyane wanda suka yi mana bayani na zanen ba a kan hukunce abubuwa daban-daban. Mun magana da hukunci na, mun magana da hukunci tallafi, mun magana da hukunci bai'a, mun magana kan abubuwa daban da A Allah ya kantar da mu a kan naduba, naduban ne bai yuzi, naduban rufe kila, naduban yin aure, naduban aure da barna aure, da abubuwa daban-daban, wadannan abubuwa a yi ne mabayyani. Ta inda Allah ya kira da musulmai zuwa ga tafarki a madini shari'a ta bayyana komai wanda yake kuri bi wata kuma baya kuri bi wani ya rage amma dai ba shi da kuri bi kuma a Allah subhanahu wa Ta sai da malaku da amana bin nafs yanzu Allah kuma subhanahu wata ta'ala yana mana sai mana bayani akan halin munafikai munafikai ne wanda ya kuru na amana suna cewa ruwan imani billahi imani da Allah wa rasuli imani da manzo wa afana haka nan kuma mu biyayya kuma da wannan fariqu minhu imani da ke ba da wata kungiya da cikin suna duniya baya a bayan wannan bayan sun ce ni imani sai da ko kuma sun duniya baya anda ke ba ma ulaiika wadansan masu irin wannan ba mai ne ba ne a baki su masu imani amma a zuciya ba mummune ba ne shi ya sa wa isa da wannan ba idan aka kira su zuwa ga Allah wa rasulihi kuma zuwa ga manzon ya kuma bainahu domin ya yi hukunci a tsakanin su idan fariqu minhum ma'rikum sai da wata kungiya da cikin su suna alfitire in dai sun san cewa ba su da gaske haka kai karan kawai manzon Allah ya yi hukunci to ba za ku yi ba ba ba ba ba da ku ba ba da kun ba cewa zai ba hukunci da ba wanda kuma ba ba samu hukunci ba ko da ba ku bi ba amma wa ba ya kuna ba idan su ne masu gaskiya su ne masu haƙƙi a wannan kara to Allah zai ya abu ilai mulki ne za su je wurin shi suna masu yi kauya ina ba zan idan kun san cewa ni suka je hukuncin da zai bada ba zai masu daji ba a ba su ba idan suka san cewa hukuncin da zai bada zai masu daji sai su yi a ran kenan zuwan su a yi wannan hali ba za a yi bai su a kan zuwan su ba ko da ne ba zuwa ba ne na jin gaskiya zuwa ne na bin sun zuciya ina ba ta wani to me yasa kuke irin wannan hali Allah ya a cikin kulubin ba shin akwai cuta a cikin zuciyarsu an amirkawo ko kuma suna cikin shakka an ya kawo da an ya kefa mamu a cikin ko kuma suna tsoro ne cewa allah da mazanta za su zuwa zalunci a hukunci allah ya ce bari kuma ita kuma zalunci allah a ah, wadannan su ne a zalimai Allah subhanahu wa na da manzon sa fara su zalunci sai da ga ba su ne a zalunci akan shi saboda su ne suka zalunci kansu ba sa zuwa daukar karar al'ummar na ana sai dai kasance wasu ne masu hanci. a wannan zamanin namu akwai musulmai masu iya wannan halin kuma idan abu ya taso wanda za a kai kotun shari'a misali idan suka san cewa idan aka je wannan kotun hukuncin shari'a ba zai wasu dadi ba su ba za su yarda su je kotun shari'a za su ce a je kotun na turawa wanda inda ba hukunci za a yi ba a shari'a ina wajen gana amma idan suka san cewa wannan lamarin zai yi masu daji za a yi hukunci da wanda ya daji da su a lokacin za su yarda a kai kara hukunci shari'a ina ba tambaya ta a haka tafiyar duniya sun daidai da irin tafiyar munafukai musulmi ne kamata ya zama fara ya kamata shi musulmi ne yi wuya a kowane lokaci da wawan lokaci da za a yi ya yi daidai da son ko bai daidai da son ransa ba a kowane lokaci yi sauya yake to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ga mana halin mu'minai ba ba ya ta Allah إنما كان قول المؤمنين إذا إلى الله ورسوله ليسلموا ثم بينهم ليأتبنهم أن يخشوك بهما وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويأتم به فأولئك هم الفائزون da a a a kira Alẹ́gbẹ̀ ìta ma ń gára fọ́wọ́n a alẹ́gbẹ̀ tó mú ilé bá kúrò wọ́n tẹ́ mọ̀ lọ́nà. Sígbà tọ́rọ̀ da ke waɗancan su ne masu duk wanda ya biya ta ya yi biya ya yi wa ya kuma kuma ya su yana tsoro Allah wa ya kuma ya yi tsakawa ya bi ya Allah subhanahu wata ala, to ulaika humul fa'izun waɗancan su ne masu rabawa saboda musulmi baya son sauransa a nan najeriya akwai lokacin da aka sabar wani fil na wani wani babban mutum ya da ya da kwanci Allah ya ji kai zan ba tsare shi ya auri baturiya daga wannan ya auri baturiya ya america suna zama a nan najeriya sai ka yanzu suna kasa rikici da masu matan ta nema ya tafi ta sai ya tafi ina wajen bari ya yi ta samu amma mata har ta da sai yin ta koma amerika ya yi ta amerika sai matan ta sai kara sun su domin a raba aure da su a hukunci turawa duk sanda ma a wasa kuma a wasa ya kai kara domin a raba aure menene hukunci hukuncin shi ne za a raba kayan su a gida daidai a ba wanda ɗayan rabin kayan sa shi kuma da kiran ina wata wani to shi wannan dalilin da ya sa ya ta kura gida ya iya tafi mata kuma ya hana maka duk wani hanyar da za ta yi ta kai kara a kotun shari'a na Najeriya duk da cewa ya ce sun musulmi kuma ya musulantar da ita ina wata wani ya hana ka duk wani hanyar da za ka ji zai mutu sadari ba ko kuma ya hana ka duk hanyar da za ka ji ta kai kara ko su shari'a ya so ya fi ta ta goma ta san su ka kai kara a can domin ne domin a raba kayan sa gida kuma da ba ba ka mai ne sai ya rasu ya bauta kasu da yawa a mai ina wata wani wannan saboda ka kada a nan yanzu tsoron sa ne ya sa baya so a kai kara ina abokin shari'a

da na masa bayani ga yadda alƙali zai raba gado ko kuka ce a gara a raba shi kawai a yanzu ne a raba ba sai an je an raba inda shiga take to da ina ka raba inda shiga take ba ne ba ne wasu daɗi yadda suke so duk irin wannan irin waɗannan halayen halaye ne na munafikai ina ba wannan musulmi ne kamar da kuma fara يا أولى المسلمين إنما كان قوله من العباد إلى رسول يقوم بنوع يقول سمعنا وأطعنا أقوى اللغة سواء هو أن يعمل أو بمكذلك ina fatar da wasu kasancewa wanda yi haka to lokacin da zama masu rabauta nan duniya da shi yasa da waɗannan duk da aka kai karan musulmi zuwa ko alkali ya ne to bai kamata ya fi zuwa ba sai ya jira har zuwa gurin da aka mace a kawo ko gaba alkan da zuwa inda yana muni ne ya kamata ya fi sanne na wa kwana, kamata da kanshi ya amsa kiran alkali a cikin da yake ina ba ta nuna na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ليخرجن قل لا تمسكوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. هل هو أقسموا بالله جهد أيمانهم haka nan kuma ga wani hali kuma na nan kai. sai kace kullum suna rantsuwa da Allah da jahaja ne, iyaka rantsuwan su cewa ne la'in amarta mu suna ce da manzo cewa da za ka umurce mu ma'ana da za ka umurce mu da mu fita yaki ta jihadi Na suna cewa la yaqulu janna suna cewa da manzo Allah zai umurce su isa da sun fito su bi shi zuwa yaki Allah ya ce da manzo Allah kullu kukutin kace musu kada ku mana wani rantsuwa ta'atun ma'rufa ma'ana biyayyan ku sannan ne ma'ana irin biyayyan ku abu ne wanda muka tsirga mun sani saboda mai biyayyan ku a baki kawai yake bai kai dukiya ba saboda haka ba za ku yaudare ku da irin wannan rantsuwa ba da kuke yi ba mun riga mun san irin samun biyayya inna qadirun bima ta'malu wannan Allah subhanahu wa ta'ala na mutu take ne to Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa ma'ana za su yaudar musulmi da bakin su amma ba su san su yarda Allah Allah ya sa abin da ke cikin zukatan na قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم ما

ليستوقفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد قولهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الذي لمن قال أطيعوا الرسول أطيعوا الله ويجي إياه الله وأطيعوا الرسول ويجي إياه الله فإن تولوا idan kuka juya baya wa inna ma alaihi ma umira ku san cewa ba shi manzo Allah babu abu da ke kai shi sai da abin da aka tura masa wa alaikum ma umbil kuma babu abu da ke kanku sai da abin da aka tura masa wa in tuti'uhu tahtadu amma ba idan za ku masa biyayya to za ku shiri wa ma ala rasuli illa al-balagh mubin kuma babu wani abu da ke wajibi akan manzo sai dai isarwa mabayyani Allah ce mu yi biyayya ga Allah mu yi biyayya ga Allah yace idan muka juya baya idan muka yi suka cewa su san cewa babu na da ke kan manzo sai abin da aka dora mene ne aka dora maka manzo Allah shine isan da sako kawai in alika idan bana ba wala da Allah ya kawo manzo Allah a fate isan da sako azali su biya ba baya hadisi ina faɗan bane kamar sha bayani a baya shari'a ne kuma akwai shari'a na nuna ma mutane hanya a ce ga hanya ga hukunci ga hukunci ga hukunci ga akwai shari'a kuma na dace wajen bi wannan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya bashi shine nuna ma mutane hanya amma kuma dace wajen bi wannan hanya wanda yana nuna Allah subhanahu wataala to daga babu abin da Allah ya dora wa manzo Allah amma kawai ya ifa da bakon su kuma mutane Allah ke babu abin da aka zauna musu sai ne sai kuma biyayya wannan suka da abin da Allah ya shi manzo Allah aikin sa ya isa da sako mu kuma jama'a aikin mu mu yi masa biyayya mu bi wannan hanya ina ba san bane shi yasa Allah ke wa in ta tahtadu idan kuna masa biyayya za ku shiri kenan in dai mutum na neman shirya, to hanya shi ne ya bi masu Allah duk sanda ka bi wani hanya kuma daban da wani manufan samun shirya to kasancewa bata kake eh, babu wani hanyar shirya kuma sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam التي وما على رسوله إلا البلاغ المبين wa وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin wa adil salihan kuma suka yi ɗaya aiki na gari wani alkawari da Allah ya mutu Allah ya ce la yastaqifannahu fil ardh kamar taflafan ladina minkum alkawari Allah shi ne Allah ya alkawari zai mayar zai sanya su halifofi a bayan kasa mai tsakon kwanan fi Allah zai sanya su halifofi a bayan kasa kamar taflafan ladina minkum kamar da ya sanya waɗanda suka gabace su halifofi yace wala yumakkinanna lahum dinahum allazi qada lahum haka kuma Allah ya alkawari zai tabbatar masu da addinin su wanda shi Allah ya yarda musu wala yubaddilannahum min da khawfihim amna haka ne kuma Allah ya yi alƙawari zai dawo masu da zaman lafiya da aminci bayan zaman towansu a cikin tsoro yake ya kawo ne za su zama su suna masu bauta mu wala yushriku da bi shi'a kuma ba za su hada wani abu tare da ni wajen bauta ba Allah ke wa man fara ba da zalika duk wanda ya kafirta bayan wannan fa ulaika hum fasiqun wadannan su ne fasiqun wannan alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma manzo Allah da al'ummarsa Allah ya ce ta manzo Allah wannan alƙawari yayi alƙawari zai sanya su kalmomi ma'ana zai sanya su masu iko ya sanya su jagorori a bayan kasa su mallaki kaza kamar da ya sanya wanda da suka gabace su hanyoyi ma'ana su take wanda da wanda da ake nuna nan su ne ya gudawa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da mulki a bayan kaza bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hannaka Fir'auna ina ba zan sani saboda haka shi ma manzo Allah Allah ya masa wannan alƙawari shi yasa ba su suka ce mu kwace shekara goma sha uku muna maka muna cikin rauni ko ba ga wani ba ma ana fitar da mu ta hanyoyi daban-daban ba abin da muke iya yi sai dai ba mu yi daga baya ko ka yi hijira zuwa Madina ko da muka yi hijira zuwa Madina mun zama su muna rayuwa ne cikin tsoro ko da kuna gani ba mu da yawa ba mu da karfi ka da suka zagaye sun fi mu karfi sun fi mu alif. kamar da suka samu kansu a cikin tsananin tsoro a yakin ahzab ko ma ga wani kuma suka yi bayani lokacin suka ga wasu ahzab to amma daga baya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da aminci da zaman lafiya Allah ya karfafa su Allah ya ba su mulki sun ci nasara akan bankiyarsu daga cikin kabilun larabawa da suke kewaye Allah ya ba su nasara a kan makka kowa rubin an buɗe maka makka ta dawo ƙarƙashin duniya wanzu Allah ya kai ya tura sojoji zuwa Yemen aka ce ta da yaki aka tura sojoji zuwa ta san gomawa aka ci wani bangare daga cikin kasashen su ya dawo karkashin da ganiya. ta bangaren Farisawa su Basra da Kufa duka aka ci nasara tun daga zamanin manzo Allah har zuwa zamanin Abubakar har zuwa zamanin Umar haka daular Islamiyya yana ta samun ci gaba yana ta fara dawa aka zo aka ci Misra da yaki ta dawo karkashin daular islamiyya aka zo aka ci sha da yaki ta dawo karkashin daular islamiyya bal kasashen rumawa gaba ɗaya a wani lokacin har zuwa baitul maqdis sai da ta dawo karkashin daular islamiyya a zaman kuma sun kasa haka zaman Usman abu ya kara fara da har zuwa zamanin Ali daga zamanin Ali kuma sai daular islamiyya kuma ta dawo ta fara samun rauni kuma ina masa mutane har kuma aka dawo muka samu kanmu a cikin wannan halin rauni da kaskanci da muke ina ba tabbata me yasa saboda me ba mu cika sharafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu aji mana kafin ya tabbatar mana da wannan sauki menene da sharafi yake wa Allahu allazina amanu wa amilu as-salihat dole ta da imani da aiki na gari ina magana dole su da imani da aiki na idan muna so addini da al'ummar ta samu daukaka yadda ta samu a zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu koma mu rike alqur'ani dole mu koma mu aiki da sunnar manzo Allah dole mu koma mu zanto mu zama abun misali a koyi ga mutane yanzu kana magana masu sada masu barna masu alwasha musulmai su ne kan gaba kowa da wani su ta yaya al'ummar mu za ta yi karfi da irin wannan hali bayan da mu da kafirai ba wani bambanci ina wata bambanci idan muka zama to daya da kafirai shi na ko Allah sai ya yi mu da su sai zama to wanda ya fi karfin kayan yaki da karfin adadin shi zai shigar wata to amma idan mu muka bambanta da su ta wajen imani da aiki na gari to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rinjaye akan duk yaki da manzo Allah ya yi ba su samun yaki da adadin musulmai ya fi adadin kafirai ba duka ina ba zama mu fara tun daga yaki a yakin badar an zuwa yakin kawo an zuwa yakin ahza an zuwa yakin maso eh, makka an zuwa yakin tunan duk yaki da manzo da ji babu yaki da ya taɓa zuwa a ce yau ga adadin musulmai ya fi adadin kafirai babu wani Allah da ba da Allah ya yi ne saboda karfin imani ana ba da aiki na saboda haka idan muka bar wannan sharafi to babu yadda za a yi mu yi tsammani Allah subhanahu wa ta'ala zai cika mana wannan alkawari saboda haka wannan shine sharafi matuƙa mun cika insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala baya sama alkawari inna ma la yukhliqu al-mi'ad ina wa tabbata ko haka Allah yake zai tabbatar mana wanda nan da mu dinahum alladhi tabarahum Allah zai tabbatar musu da addinin su da yarda mu addinin da Allah ya yarda mana shine ne shine addinin musulunci ورضيت لكم الإسلام دينا وماذا يجب أن yace wala yumakkinu min ba'da qawmin amna Allah zai dawo musu da zaman lafiya bayan su zaman zuwa cikin tsoro saboda ka Allah zai tabbatar da da addini kuma ya ba mu aminci ita mu. da muka samu na aminci me za mu yi ya abubuwa ne la yushiru na bishiya za mu bauta wannan ba za mu hada wani abu shi na shirka ba amma duk wanda ya kasu da wannan waɗannan su ne ba na وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير نعم ya la ya da mana wa aqimu sala da ku kai da sallah wa atu zakat wa da zakat wa atiqu rabbuna kuma ku yi biya da manzo da an dawo Qur'an domin ku samu rahma Allah subhanahu wa ta'ala sai mun wadannan abubuwa za mu samu rahma a subhanahu wa ta'ala mu rike sallah masu hali a cikin ba da zakat dukkan mu gaba ya mu yi biyar da Allah idan muna yi da wannan abubuwa to insha Allah Allah zai mana rahama ɗauke mana alawa ya karɓa wa mu a bayan kasa ke da ta ka tabbata da zina kafaro mu'jizina fil ardh ke da banza Allah kaka tsammani kaka tsammani cewa kafirai za su gagara a bayan kasa dan kaga cewa suna ta yin karfi suna ta abubuwa kaka tsammani cewa za su iya gagare Allah idan Allah ya nufi ya halaka da su cikin kankanin lokaci ana zai mutu kawai lokaci da Allah ya ware musu ne bai ba amma dai in lokaci ya yi shi na ba su zai hana saboda ka karka tsammani kafirai za su gagara a bayan kasa Allah ce wa makwabun na kasance wa makoman su ba su kale wala bisa almasi wannan makoman kuma ya munana saboda ka kada ku dinga gani idan kafirai suna samun ci gaba ko da waka kamar kamar Allah ya su gagare Allah Allah ba zai yi ba ko kuma Allah ya bar Allah bai manta da mu ba ina ba tarbiyya mu ne ba mu cika sharafin ke da samun taimako Allah amma da zara mun cika wannan sharafin to Allah wala wani ya ya ba mu rinjaye akan tambayi kawai ba za su iya gagara Allah wani wa ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم الله عليكم

Allah ce ya kuna kai imani me yasa bin kuma lafiyar malakan aimanu Allah ce wadanda hana yanko suka mallaka wato bayin ku wanda dina da ya bulutu al-zulma da kuma wadanda ba su isa mafarki ba ma'ana wadanda ba su mallaka ba wadanda mutane me yasa bin ku su nemi izinin ku ha salasa ba, a cikin lokuta guda ku ma'ana kanku ba su dama za ku iya ba su dama su shiga dakunan ku a gida a kowane yaushe amma idan ya zo da daga kowane lokuta guda uku da zai amma sama yanzu ya kamata su nemi izini ko kafin su shiga da bayi ko da yara ko wadanda ba su mallaka ba wani lokuta ne ya kamata su nemi izini kafin su shigo mana dakunan mu an yace bi qabl su fajr shi lokacin da farko kafin sallah asuba ne saboda a wannan lokaci mutum ya tashi daga suke kenan wala Allah bai masa kaya ba kenan ko kuma yana cikin da gabbaci ko kuma ke tana da da gabbaci a lokacin tana za su cire kaya su canza zuwa kaya na sa wani za ku canza zuwa masallaci to ya kamata yara ko in za su shiga a wani lokaci ko bayi ko masu masu masu hikima kamata su yi ilimi ko kafin su shiga dan so su zo su shiga su ga ko a wani hali da ba za ku shiga ina wannan gani farko da shi lokacin farko ne lokacin da za su fadi lokacin na biyu yake wa ina ta tabauna ya ina mina qadiran da kuma lokacin da kuke ajiye tufafi ku saboda zafin rana ma'ana kafin sallar azhar din yana da cikin al'adar larubawa a da kuma har zuwa yanzu ma mu dai a nan ba na da wani amma al'adar larubawa ne akwai bakin kailula da suke na bakin shi ne bakin da ake yi na hutu kafin sallar azhar ina matsalai kafin sallar azhar saboda haka idan suka zo yi wannan bakin dole kuma za su sake kire kayan su su sa kayan bacci ko kuma idan akwai tsananin zafi su ma tule gaba gida su sa wani kayan bacci su ka tafi da wani wani kwanta saboda kasuwar irin wannan hali da suke ciki bai kamar su bar masu wasu hidima ko yaran su su shiga musu ba ina fatan kane ba tare da izini ba shi ma wanda wannan shi ne lokacin na biyu siya tazauna thiyabakum kwanu da su lokacin da kuke ajiye kuke jira ku ba ku saboda zafi rana wannan lokacin bacci sai dole kenan lokaci na uku shine ne wa wani badi salatin isha ne bayan sallar isha lokaci da kuma jiya wasu kuma ina wata bai saboda haka a wadannan lokuta guda uku su ya kamata ko da yara kanana ne ba su wallaka ba amma da sun mallaki dan sun dan mallaki hankali su to ya kamata ku kula da ji su ka neman izini da in su shiga daki haka kuma masu masu masu hidima bayan su ya kamata su ba su da ilimi kafin ku shiga da kuma a wani lokaci domin ka ku zo ka ku zo su garko a wani hali da ba za ku ba to Allah yake mana yake salatu awratin lakum waɗannan su ne lokuta guda uku na tsirrai da Allah ya ba lokacin da za ku yaya ya al'arar tsakani suna gaji yake laisa alaikum wala alaihim junahu ba'dahu babu laifi a ku. haka nan kuma babu laifi a kansu bayan waɗannan lokuta ma'ana bayan waɗannan lokuta guda uku za su iya shiga kawai ko da ba su nemi izini ba saboda ma yara ba su ballaka ba sannan kuma waɗannan masu hidima da ma suna tare da ko a kowane lokaci saboda haka ba sai sun nemi izini ba saboda me yake tsawwakuna alaikum ba'dukum ala alaba saboda mai su masu kewayawa ne a kanku masu shiga da fice ne a kanku shi ko a kan sa shi. ina mazaunan dama a hali kuke kullu da kai da yaranka da kuma masu maka hidima duk kun zama da gida ko da ba zai a ce kullum za su shiga su nemi ilimi ba wala Allah haka zai zama su takura a kansu saboda haka za su iya shiga su shiga su fita kwan lokaci amma da wani lokuta guda uku su ya nuna masa su nemi ilimi kafin su shiga ina mazaunan ba ne kama kuma da wani mana da zalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana wa ayoyi والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى مثل ايه ما الحكمة يا تا ابو دليل متو مثل على يا ابو دليل متو مثل على ذلك ثم يا تا حكمة ابو حكمة كده هو ني تو كده الله سبحانه وتعالى يفند نعم هذا شيء وإذا بلغ الأطفال منكم الأمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن الماء فليس عليهن نسمعهم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. sai Allah ya mana wanda baraka da kufanu minkum wa kunuma Allah ya idan yaran suka isa mafarki a cikin ku ma'ana sun ballaga to wanda za ilu kamar ta sanar da zina bin kawo ka su nemi izini kamar da waɗanda suka gabace su su ma suke neman izini ma'ana idan ya suka ballaga to hukuncin su zai koma hukuncin neman izini ga wanda muka yi bayani a farkon sura ina wata za a ce mutu ba ba su da dama su shiga da hakunan ku sai su ne miki saboda sun ba za a yi nan kuma tun da ba dakin su bane da duk wanda ya shiga daki da ba dakin su ba dakin su ba to dole ya yi ne? to shi ne a ah, mun da alaƙa da wani ya sa ino kamar sa nan da dina ne ba su ne ne kamar da wanda suka gabace su suke miki saboda yanzu su riga sun ballara Allah ce ka kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar hana da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana wa ayyuka wallahu alim hakim Allah masani ne kuma mai hikima sai da haka bisa ga wadannan ayoyi guda biyu za mu iya kasa yaran gida uku za mu iya cewa yaran da ba su ballaka ba kuma ba su mallaki hankalinsu ba ma'ana yara kamar shekara biyu ko uku har zuwa hukuma ina wata wani. waɗannan za su iya shiga dakin ko a kowane lokaci har sau da nan lokuta guda uku ma da aka mata ina ba tambaye sau da mai wani waɗannan yara ba su ma san menene al'aura ina ba tambaye da kuka kuwa manta ba a can mun karanta aure kitu a jade da ya tsaro ala a wasu nisa kuma ba a cikin duka ce ya halatta mace ta yaye a duka a yawon saboda ka yi waɗannan kanana shekara biyu shekara da shekara biyu shekara uku shekara hudu za ki iya shiga za ki zo a kowane lokaci ina ba tabbata to bayan su kuma akwai yara kuma da za mu iya ce misali suna ba kare shekara biyar misali har zuwa kamar shekara takwas ko goma haka ina ba tabbata to irin waɗannan su ma za su iya shiga a kowane lokaci amma banda waɗannan lokuta guda uku Sau da mai ko da waɗannan yanzu ko da ita cewa ba su ba amma dai sai ka sun mallaki hankali ina wannan mai sai da kuma da hanga ne kawai haka sai a karantar da su neman izini kafin su shiga daji a cikin nan lokuta guda uku sa'annan kuma bayan su sai kashi na karshe shi ne yara da suka ballaga wadanda suka kai shekara goma sha hudu misali sama sun san alamomin alamomin ballaga a musulunci ko ba ga wani ne ne alamomin ballaga sai ya mutum da ballaga musulunci ina da na farko akwai yanzu yaro ya fara fitar da gashi ko ba ka bane gashin amata da kuma gashi da ta ko ba ka bane wannan ne alama na farko ko kuma ne ko kuma mafarki ko ba ka bane yaro bai zai yi mafarki dai mafarki yana jima'i zai ya fita da mani to ya bada kan san da yayi wannan mafarki ya zama so bayi alama na uku shine ne shi ne yaro da kai shekara goma sha biyu ina fatan bane wadannan su ne alamomin balaga ga yaro na miji ita kuma mace waɗannan alamomin guda uku da kai na guda daya shi ne haila da zarar mace ta fara haila to shi ke da kawai ta balaga saboda haka yaro zai yi balaga ta hanyar da daga su ana abuwa guda muke muka fara duk wanda ya faru shi ke nan kawai ta yaro ya balaga misali da yaro zai fara fitar da dajin amata sun shekara goma su shi ke nan kawai ya balaga ba ba sai kun jira ya kai shekara goma sha biyar ba ina matsalar da zarar mun ganya da su na alamomi yaro ya balaga saboda da san da yara suka balaga to ya kamata su ne a kowane lokaci ba wai wanda na kusa guda ba kawai kowane lokaci dole sai su nemi ilimi kafin su shiga daji iyayensu wannan ne hukuncin shari'ar musulunci daga nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya kara mana da kaida doka ga mai da tsofaffin mata allati wal qawaid min an-nisa allati mata tsofaffi Allah allati la yarjuna nikaha wadanda ba ka wani fatan aure kuma sirga sun tuba kila haidar kuma ya riga ya dauke gaba daya ba wani magana ba ba su da wani sha'awar aure kuma irin wannan tsofaffi to ita walaita na junahun an yadana thiyabahun babu laifi kan su ajiye tufafin su Mana su ajiye azumi gaira mutabarrijati izina ba tare da suna fitar da azon su ba ina musamman Mana ba waje ba ne akan irin waɗannan mata da suka tuba mu sai su saka hijabi ko su saka hijabi misali ina fatan bane ba wajibi ba na kansu za su iya sa kayan su normal su daura mayar mayafi kawai su kaya mai tsawon saboda ne ba ma mai kallon su da wani shawa su da sun ba kuma ba mai kallon su da wani shawa to sauraka babu wani laifi a kansu su ajiye kayan su ba da ba sai sun sa ita wai na kawai daure kirji za su zo waje a gaban ciki suna kallon su su yi daure wannan ba haka ina ya su ko da su ba ya halatta amma fita da su wanda ba shi yasa yake zaira ina ba sun fita da ba ke an yasta'lifna an wannan dama sai kuma kare mutuncinsu su kame kansu shi ne ya yi masu ina maganganu da za fatan jaririn shi ya ce masu alkhairi saboda wa an ya sabi na khairu lahu alladhi wallahu sami'un alim Allah da ji ne kuma masani saboda wanda shi da hukunci mata su bai kamata ba da zama su ce dole sai sun saka hijabi ba za su sa kayan su nama. amma da kansu nuna cikin su a wasu da wasu waɗannan abubuwan da shari'a take karantar da mu abubuwa ne masu muhimmanci waɗanda za su gyara wato al'umman inda kuma suna aiki da waɗannan ka'idodi to shirin waɗannan matsaloli da ake samu na lalacewar tarbiyya na zinace-zinace na abubuwa da marasa kyau bisa ba su faruwa amma mu masu addini da kuma a cikin da mu amma kuma mu addini da su baya mun koma muna kokoya turawa so da kai a zamu kamar da yayin wannan hali ya kamata mu koma ga mu? hanyar Allah shine hanyar mali Allah kuma zai yi cikin alƙali inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shirya zuwa ga hanya mafi daidai ina faɗa wannan duk karantarwa musulunci shi ne mafi daidai duk wanda ya bar karantarwa musulunci to ba zai samu hanyar daidai kuma ba sai dai faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abin da kuma da yake yi ba Allah in ruwa ta shukar da ibada wasu na kana mutum ne shirin ra'ayi da ita da akwai tambaya sai mu da wannan kuskure suke yi ina fatan bane wannan tabbas shari'a ta shar'anta mana mutum ya tashi ya bi hanyoyi na sai na samun abu ina fatan bane wanda shine kamar muke yawan bayani wanda shine hakikan ma'anar tawakkali ma'anar tafiya da zara ga Allah shine ya tashi ya bi hanyar samun da yake nema a shari'ance sannan kuma ya mayar da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kudurta cewa ba kokarin da wanda zai samu masa wannan abu sai dai Allah subhanahu wataala shi zai samu masa saboda duk sanda mutum ya tashi bin hanyar da ake bi ingantacce na samu abu ya kuma sa a ransa cewa wannan kokarin Allah shi zai samu masa wannan abu wannan ya yi kuskure haka na kuma da zai zauna bai tashi ya nemi ba yana jin Allah subhanahu wataala ya kawo sa dakin sa wannan shi mana cikin kuskure hakikalin tawakkali shine ka tashi ka bi hanya da shari'a ta shari'a na kuma ka dogara ga Allah a zuciyarka amma idan ka tashi bi hanya ka je ka hanya ba wanda ba shine Allah ya shari'a na maka ba to wanda kana cikin kuskure saboda idan mutum ya tashi ya koma yana abubuwa na shirka yana bin gidajen bokaye da masu duba da sauransu wai da suna cewa Allah yake ka tashi ta bi ka wanda yana yaudara kanka ne Allah su faɗin wata bai ya mu da mu shirka ba Allah ya da wani shirka kuma ya ce duk ne shirka ya haramta mana aljanna makomansa ne wutan jahannama saboda haka ya kamata mu da kiyaye mu nisanci shirka duk sanda mutum yana shirka sai san cewa ya warware addini ba abin da Allah ya tsana kamar shirka shi ne kuma abin da Allah baya ya dima mutum inda ya zo yana yi tuwa saboda haka ba irin masu yi wata dawar ba su da uzuri a gaba Allah cewa Allah ne ya ci musu tashi ya tunke wannan ba wasu ba wankan tsarki na za ka yi hada ta yi wanka guda daya ya wadatar a kan na jannaba da kuma na haila da ya zo mata ina ba tambari ta babu babu matsala a wankan jallaba da wankan haila in suka hadu a daya yayi ba ina wannan ba ba su ba mu a daya yayi ba to amma ya kamata mu gane idan misali mutum akwai wankan jannaba a kansa ina wajen gane. ga kuma ranar juma'a ya zo shi ma a nan idan ya doki niyya ina wajen gane na niyya zai ya hada niyya guda biyu ya yi wankan jannaba ya kuma dauke masa wankar juma ina ba tambaye to amma idan misali ya manta a cikin misali da nan zuwa mutum yayi bacci wani yayi bacci yayi mafarki da ya farka ya ya fita da miji da ya tashi yin wanka da ya dauki niyan wankan janawa sai ya dauki niyan juma wankan juma to wannan ba za ta dauki masa wankan janawa kuma wannan ko da mai wankan juma wanka ne na cewa ba wanka ba ne na tsarki a hakikati ma na tsarki a jana wanka ne kawai na tsafta ina matan gani shi ya sa malum ke cewa idan mutum ya yi wankan janaba gane zai iya tsalla da wani wanka ko da kuma bai yi alwala a san da yake wankan janaba kuma zan wankan janaba kamar da na tsari ba da nan iri biyu ne ko ba su wani akwai sifatun kamal eh, akwai sifatun al-islam sifatun kamal shine kai abu la alhiji kai komai ko ba ka bane akwai sifatun eh, wannan shine kamala akwai sifatun ibda wanda kawai za mu shiga bayi ne da niyan wanda kalma ka zoki ba kawai ka fara a cikin ka gaba gida ko da haka kai maslahanka bai taba al'aurar gaba za ta yi zuwa a yi sallah da wannan wanka to amma wankan juma in ka yi wannan wanka to ba za ya yi da shi ko da ba wanka ba ne da yake daga hadar ina ba wanka ne wanka ne kawai na tsafta wanka da wannan saboda haka idan mutum ya doki niyan wankan sarki kuma ya hada da ranar juma to ya isa masa amma ka ka doki wankan niyan juma kan manta da sarki ka fito to ba zai doki maka wankan sarki ba ina ba ta muku sai gwamnati ba ka kasa na ba na Thank you. interfaith ah waɗanda ana ta rikici zuwa kan interfaith one so ah, abin da ke faruwa shine ni ban sanya suke gudanar da ah, lamarin su a cikin kungiyar interfaith ba ina matsalar ko amma ah, ya kamata mu bambanta tsakanin abubuwa da ya kira wurin da sun ajiyar akwai kuma abin da ake kira shiwarul abiya wannan ba guda biyu daban-daban abin da shari'a ta haramta shine ne da wushidatul abiya mana a mai da addinai su zama zo daya a ce ba a wani tsakanin da kiristoci misali dukkan mu yare muna bauta wa Allah ne man ta da duk wani bambanci tsakani dukkan mu yarda da akwai Allah ba kamar masu bauta ba kuma a ba sau haka mai dawo mu addini wa addini wai zaman da mu tafi tare kawai haka wannan ana kiran shi wahdatul ajyan ina ba tsare to mana an kada ka addini ne ya zama da ya kawai gaba da shi yasa Allah ya haramta wannan wani malami yana daga cikin mu'jizan alqur'ani idan ka karanta alqur'ani tun daga farkon ta har zuwa karshe ba za ka samu kalmar ajyan ba kawai ba abinda za ka samu kalmar shi ne addini mufrad singular yau bai taba zuwa jami'i ba saboda bai babu addini sai guda da zuwa da mun musulunci da ma'ana Allah bai san da wani addini ba mu mai jona ko yawa saboda haka wannan wuce na sun ajiya ne amma akwai iwarun ajiya tattaunawa tsakanin mutane addinai da daban ina ba tabbata wannan ya halatta kira ina ba tabbata saboda tunda ka sada ta da ka san hada mu za mu iya zauna mu saka yarjejeniya yadda za mu yi mu zauna lafiya kuma da manzara kawai ne san da ya yi kira zuwa madina ba ya kira yahudawa ba su bai yau kai muka su banu nadir su banu kurai ba ko ba ko ne an saka yarjejeniya an saka doka yadda za mu zauna lafiya tare da su kuma ana ta bi su ne suka baure alƙawarin su sai mu zauna ya kore su a madina saboda wannan ana kira shi shiwa madina ina wannan ya halatta shi saboda haka idan da abiyar suke su ya halatta idan wani ne wanda ya Allah wa shi ya kuma Allah ya samu